tun a washe garin bayyanar labarin kashe-kashen da ake zargin dakarun tsaron Nijar da aikatawa akan wasu fararen kula kimanin 200 a karkarar Inates da Ayyaro iyakar kasar da Mali ya sa hukumar kare hakkin ɗan adam ta CNDH kaddamar da bincike a waɗannan wurare domin tantance gaskiyar abin da ya faru. bayan aiki na tsawon watanni uku binciken na hukumar sai cndh ya zakulo gawawwaki kimanin 71 da aka bi zine a ramu shida daga cikin bakwai ɗin da aka yi nasarar ganowa abin da ke gaskanta zargin da aka yi a can baya almansur muhammad na kungiyar kafan na daga cikin 'yan fafutukar da suka halarci taron baje wannan rahoto a gani na kwagga hukuma ta yi hasken ta yi binciken da ya kamata duk wanda mutane da an kashe an kace wasu an samu su kartu cikin kai an kaddama su cikin kai kuma duk nazarin kin sayan dash babu zancen an ta'adda ba cikin wani abu sai dai ra'ayoyin jama'a sun sha bambam a game da sahihancin bayanan da hukumar ta ce ta tattara a yayin gudanar da bincike shugaban kungiyar kare hakkin dan adam ta kadet baji son allah na cewa bisa wannan abin da ya gani ni ban da tabbatin da zan ci ya jami'an tsaro na sun kai wannan aikin batun da bisa abubuwan da anka gani abubuwa na waɗanda ga iya kanuwa a aiki da hali halin jami'an tsaro saboda a sa kashin kaji saboda a sha hamu kashin kaji a cewar hukumar ta CNDH tuni ta damƙa wa shugaban ƙasa isu muhammadu wannan rahoto abin da ya sa wasu ke ganin ya kamata a ba jujujuwan wanga dosiye a bincika duk wanda muna ana tambaya da hannu ciki a kuroshi a kuroshi a tambaye shi kuma a hukunta duk wanda ya kawo mana wannan bala'i ai in ana tsoro ana tsoron talakawa ba a ce ba a tada hankalin talakawa ko a yi wani kashe-kashe to amma wasu kuma na cewa ya zama wajibi a ƙara zurfafa bincike a tsaya a bincika fisbilla a tsaya bincika a bincika tabbata ga wanda ya abin gashi tabba amma bisa tana yiwa ai hattara shugabannin jami'an tsaron da tawagar masu bincike ta tuntuɓa a yayin zagayenta sun ayyana wannan zargi na kashe-kashe tamkar wata farfagandar da aka kitsa takanas da nufin ɗaukar hankalin jama'ar cikin gida da waje yayin da mazauna karkarar da abin ya faru ke cewa tabbas an yi wa danginsu kisan gilla da sunan yaƙi da ta'addanci to amma hukumar sai ndh ta jaddada cewa ba ta da niyyar katsewa dakarun tsaro hamzarin aiki ta hanyar wannan bincike illa kawai ta yi amfani ne da hurumin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya bata a matsayinta na mai kare mutuncin nijar a idon duniya a kan maganar mutunta 'yancin ɗan adam sule muni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar